الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتي من البركة يمتي جمعة أشرين دقاء قوة رمضان شكرة دبو دقاء دقاء da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya yi daidai da sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya za mu tashi kuma matsaya ƙarshen aya ta 22 za mu tashi a farkon aya ta 23 inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى maɗaukaki ya ce alam tara ilal utu nasiban min alkitab shin ai ga waɗanda aka zo musu da littafi wato waɗanda aka zo musu da wani kaso na littafi yud'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah li bai bainahum domin ya hukunci a tsakaninsu summa yatawalla fariqun minhum amma kuma sai wani sashe daga cikin su wato suke juyawa suke kau da kai wa hum wato suke kau da kai daga bin haka wannan aya Allah maɗaukakin sarki a ciki yana bayani dangane da hali da wato yahudawa suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al'imam al-tabari Allah ya masa rahama da ibn abi khatim suka rawaito da isnadi wanda yake mai kyau daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga baitul madaris wato inda yahudawa suke zama gidan da suke karatu a nan suke karanta littattafai na attaura suke ainihin gudanar da ayyuka na addininsu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya samu wasu jama'a daga cikin yahudawa ya yi musu wa'azi ya kiraye su zuwa ga wato addinin Allah madaukakin sarki bayan ya gama musu wa'azi sai suka ce ala ayyi dinin anta shin wai kai akan wani addini kake ne kake kira sai ya ce ala ibrahim ina kira ne a bisa addinin annabi ibrahim wato addinin musulunci to sai suka ce inna ibrahim kana yahudiyan ai annabi ibrahim ba yahudi ne shi karan kansa da kake cewa akan addinin sa kake kira to ai shi ma ba yahudi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halummu ilayya taura ku bana a taura mu karanta mu gani domin a cikin attaura sun karanta cewa annabi isma annabi isma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ba ba yahudi bane ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba yahudi bane kuma ba nasari bane walakin hanifan muslima kana hanifan musliman to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da cewa a cikin attaura da suke karantawa an yi bayanin cewa annabi ibrahim ba ba yahudi bane kamar yadda su suka yi ikirari yace halummu ilayya taura to ku kawo a taura mu buɗe mu karanta mu gani shin ba yahudan ne shi kamar yadda kuka faɗa ko kuma ba ba yahudi ba to fa abaya sai suka ki suka ki su kawo a taurar a karanta domin za a kure su za a gane ƙaryansu to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin ai ka gani waɗanda aka zo da wani kaso na littafi yad'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki sun mai tawalla fariqun minhum amma wasu sashen su sai suka juya suka juya baya wa hum mu'riduna suna masu kauda kai sun ki yin imani a imam tabari ya rawaito daga qatada Allah ya kara masa yadda yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillah yace nadala fil yahud wato wannan aya ta sauka ne dangane da yahudawa a lokacin da aka kiraye su zuwa ga littafin ubangiji ta'ala da zai yi hukunci tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama a bambance gaskiya da ƙarya a bambance imani da kafirci to amma sai suka ki sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab a fadan ubangiji ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab wato wannan tambaya da aka yi istifhamun ne ta'ajjubiyin wato abin yana ba da mamaki shin yanzu ba ka gani ba ilal ladina utu nasiban min alkitab zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi alladina utu nasiban min alkitab waɗanda aka zo musu da wani kaso na littafi anan yahudu ake nufi domin da su yahudawan abin ya faru kaga anan an cire batun nasara na fata an fahimta da haka alladina utu nasiban min alkitab anan ana nufin yahudawa shin baka ga yahudawa ba utu nasiban an ba su wani kaso wani rabo min alkitabi na littafi alkitab anan mabuta ilimin tafsiri sun yi masa fassara iri biyu fassara ta farko suka ce abinda ake nufi da alkitab wato lauhul mahfuz dan haka sai zama na alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka ga waɗanda aka zo da wani kaso na littafi wato wanda yake a lauhul mahfuz ba sannan kuma fassara ta biyu suka ce alkitab ana nufin littafi jinsul kutub almunazzala min sama wato jinsi na littattafan da aka saukar daga sama wato jinsin littattafai su attaura su injila su zabura su sufi ibrahim na fata an fahimta to idan ka ɗau waɗannan fassarori guda biyu fassara ta biyu ita ce tafi ƙarfi kuma tafi fita domin alif da lam da ke cikin alkitab alif ne wanda yake lil jins wato yana nufin utu nasiban min alkitab an zo musu da wani nau'i na littafi daga cikin littattafan da aka saukar daga sama shi kuma at-taura ita littafin shi littafin at-taura wato ɗaya ne daga cikin jinsin littattafai da ubangiji ta'ala ya saukar daga sama zuwa ga bayansa da haka Allah madaukakin sarki yace utu nasiban min alkitab an ba su wani kaso wato na littafi a nufi utu nasiban min alkutubi an zo musu da wani kaso na littattafan da ake saukarwa a sama amma sai aka kawo shi a siga na mufradi domin wannan alif da lam ɗin da ke shiga kan kalmar kitab alif da lam ne wanda yake jinsiya alif da lam aljinsiya kuma idan ya shiga kan kalma wacce take mufrada guda ɗaya ta dullu alal umum yana nufin duk littafin da ke ansa suna daga sama aka saukar da shi ya shiga ma'anar alkitab anan Allah madaukakin sarki yace yud'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah kitabullah anan shi ma mabuta ilimin tafsiri sun yi sabani suka ce shin Alƙur'ani ake nufi da kitabullah ko kuma at-taura shi ake nufi da kitabullah babu shakka kowanne daga cikinsu su kitabullah ne to amma wanne ake nufi a nan at-taura kitabullah ne injila kitabullah ne alqur'ani kitabullah ne to tsakanin at-taura din da kuma alqur'ani waɗanda kowanne daga cikinsu kitabullah wanne ake nufi anan ko kuma ana nufin su gaba ɗaya babu shakka abin da za ka fahimta a yanayin yadda sababin saukan ayar yake faɗin Allah maɗaukakin sarki wato yau da auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga attaura ɗin domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya yi musu wa'azi suka ce cewa ai annabi ibrahim kansa ba yahudi ne me yace yace halummu ilayya taura ku kawo a taura mu buɗe mu karanta mu gani to kaga sai suka ki kawo a tauran to sai ya zama da yau da auna ila kitabilla an kiraye su da su zo a buɗe a taura a duba amma sai suka ki ina fata an fahimta sannan kuma zai iya ɗaukan yau da auna ila kitabilla ya zama alƙur'ani ake nufi domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su a baitul madaris inda suke zaune suke cikansu na injila da attaura ya kiraye su ne zuwa ga yin imani da alƙur'ani to kaga kiransu da yayi zuwa ga yin imani da alqur'ani shi ma da'awa ne ila kitabillah an kiraye su ne zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki to amma yadda yanayin fadan ma'anonin kalmomin ubangiji ta'ala suke na alqur'ani zai iya daukan ma'anonin duk gaba daya domin yadda auna ila kitabillah ana kiransu zuwa ga littafin Allah ya hada maka da at-taura din da kuma ma injila da kuma alqur'anin domin duka kitabullah ne wanda kuma ka'ida na harshen larabci na nuna cewa duk lokacin da lafazi mufradi ya zo na kira kuma mudafun sai kuma ainihin aka danganta shi zuwa ga ma'arifa ma'arifa ta zama mudafun ilai wato kalma mai alif da lam a farkonsa to babu shakka ya dullo alal umum yana daukan ma'anar duk littafi da aka saukar daga sama wato an kiraye su zuwa ga hakikanin abin da ake cikin at-taura sun ƙi yin imani da shi an kiraye su zuwa ga hakikanin abin da ke cikin alkur'ani sun yin imani da shi da haka yi da'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah wato zuwa ga attaura din da kuma alkur'ani zuwa ga attaura domin an ce a kawo attaura a buɗe a gani sun zuwa ga alkur'ani domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi musu wa'azi da alkur'ani yayi musu wa'azi to kaga kowanne kira ne ila kitabullah to Allah ya ce da da'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum domin littafin Allah alqur'ani din ko at-taura din yayi hukunci a tsakaninsu a wata qira'ar liyahkama bainahum domin ai hukunci a tsakaninsu idan ka fassara da liyahkama bainahum domin ai hukunci a tsakaninsu to ba a faɗi wanda zai yi hukuncin kai tsaye ba amma abin nufi ayoyin Allah dake cikin at-taura da alqur'ani din in ka fassara kuma li yahkuma bainahum to ana nufin littafin shi zai bayyana daidai shi zai bayyana ƙarya a cikin abin da suka yi da'awa cikin sa Allah madaukakin sarki yace li yahkuma bainahum domin yayi hukunci a tsakanin su bainahum tsakanin su tsakanin su da tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira su su ya kiraye su zuwa ga bautan Allah su kuma suka ce Annabi Ibrahim ba Yahudi ne shi kuma ya ce musu ba ba Yahudi bane to kaga littafin ubangiji ta'ala shine zai yi hukunci bainahum a tsakaninsu tsakanin su yahudawa din da kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace summa yatawalla fariqun minhum to amma duk da haka yatawalla fariqun minhum sai wani sashi na su wato yahudawa din yatawalla suka juya baya wanda wannan na nuna maka cikan adalci na ubangiji ta'ala a maganganunsa da labari kaga cewa yayi ya tawalla fariqun minhum wani sashi domin a nuna maka cewa ba gaba ɗaya yahudawa bane suka ki yin imani daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani suka musulunta kamar yadda su abdullahi bin salam suke wa shahida shahidun min ahliha wato shahida shahidun min ahliha shine abdullahi bin salam da kuma su ka'abul akbar da sauransu duka manya-manyan malamai ne na yahudawa amma kuma da aka kiraye su zuwa ga alkur'ani suka yi imani suka zama manya-manyan sahabbai da haka samuwar waɗanda suka yi imani daga cikin yahudawa wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce sun mai tawalla fariƙun wani sashe daga cikinsu domin a tabbatar maka da cewa wasu daga cikinsu su sun yi imani Allah ya ce sun mai tawalla fariƙun minhum wa hum mu'ridun sai ainihin wani sashe daga cikinsu suka juya baya suka ƙi ma su saurara abin da abin da ake kira zuwa gare shi din wa hum mu'riduna suna masu kauda kai wato wa hum mu'ridun wannan jumla ce wacce take jumla ismiya amma tana mahal haliya wato sun juya daga bin gaskiya daga yin imani da alkur'ani din a sanda suka juya mu'ridun kuma suna masu kau da kai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa zalika bi annahum qalu sun yi haka ne ba dan komai ba sai dan saboda sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat wato wuta ba za ta shafe mu ta kone mu ta ci mu ranar alkiyama ba illa ayyaman ma'dudat sai na yan wasu ranaku waɗanda suke kidayayyu wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wato abinda suke kirkira a cikin wannan addini su sai ya su Allah ya ce fa kaifa idza ji'na fa kaifa idza ya yaya suke tunanin hali da za su tsinci kansu ciki idza jama'nahum idan muka tara su liyawmin la raiba fihi a wani ne da babu kokonto tabbas wannan yinin zai kasance wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat aka cike wa kowane rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba fadan ubangiji ta'ala zalika bi annahum zalika wannan ishara ce da ake yi to amma wannan isharar zuwa ga me shin wannan ishara zuwa ga su yahudawa ko kuma aikin da suka yi ko kuma ishara zuwa ga jimlar da ta gabata Allah ya ce zalika bi annahum qalu hakan domin su sun ce lan tamassana naru wuta ba za ta shafe mu ba abinda ake wa ishara al-musharu ilayhi fil aya wato abinda ake ishara gare shi da zalika cewa yin hakan abin nufi shine i'raduhum anil kitab wato kau da kai da suka yi daga yin imani kau da kai da suka yi daga cewa a kawo a taura domin a bambance gaskiya da ƙarya ko kuma a kawo alkur'ani domin a bambance gaskiya da ƙarya wannan kau da kai ɗin da suka yi zalika ba komai yasa su yin haka ba bi annahum qalu lan tamassana an illa dan sun ce ai wuta ba za ta shafe su ba a fadin ubangiji ta'ala bi annahum wannan ba'un ɗin a harshen larabci ana ce da shi ba a wato ba'un ne wanda idan ya zo a cikin kalma wannan ba'un din yana nuna cewa sababi ne ina fata an fahimta yana wakiltar ma'anar sababi don haka Allah ya ce zalika bi annahum sun kau da kai ne suka ƙi yin imani da attaura da aka kiraye su zuwa gare shi sababin su ƙalo sun ce lan tamassanan nar to idan duk lokacin da ba asbabiyya wato na harful jarri yazo yakan shiga ne akan suna ba akan harafi ba huruful jarri tasbiqul asma wala tasbiqul huruf wato harufa waɗanda suke huruful jarri galibi sukan gabaci suna sai su ba wannan sunan jarri wato kasra to anan sai aka ce bi annahum aka zo da ba wanda yake harfin jarri amma sai aka biyo baya da harafi to akwai abin da aka goge domin a yadda siyakin ayar take shine zalika bi sababi qaulihim annahum lan tamassahum nar sun aikata ka ne sakamakon sababin abin da suka faɗa na cewa lalle su wuta ba za ta shafe su ba to tun da sun roƙi kansu da cewa wuta ba za ta shafe su ba wannan sai ya ingiza su gurin yin imani da attaura wannan ya ingiza su gurin cewa ba za a kawo attaura domin a bambance karya da gaskiya ba to Allah madaukakin sarki ya ce sun yi haka ne bi annahum qalu domin su sun ce lan tamassana naru ai lan tamassana naru wuta ba za ta shafe mu ba ranar alkiyama illa ayyaman ma'dudat sai na ranaku waɗanda suke ma'dudat wato kidayayyu wani abin hikima na alkur'ani da zaka fahimta a wannan aya a suratul baqara Allah madaukakin sarki yana cewa sun ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an illa ayyaman ma'duda anan kuma sai aka ce ma'dudat a can an kawo ayyam ma'duda sai aka sifanta ayyam din wato ranakun ma'duda aka kawo shi a mufradi anan kuma aka ce ayyaman ma'dudat aka kawo shi a jami'i to hikima da ke cikin haka shine at-tanwi fil kalam ma al-balagati wal fasaha wato a rika nau'anta magana a lokacin da ake yi saboda bayyana fasaha da balaga da ke cikin alqur'ani mai girma a ka'ida duk wani abu wanda yake ba abu bane mai hankalsa idan aka hada shi a jam'i ake son a yi furuci game da jam'insa to za a iya yi masa mu'amala ta suna wanda yake guda ɗaya sannan za a iya yi masa mu'amala ta sunaye masu yawa idan ka lura al'ayyam ranaku kaga jam'i ne na abin da yake baya hankalta to tunda jam'i ne na abin da baya hankalta za ka iya yi masa sifa da sifan abin da yake baya hankalta guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce ayyaman ma'aduda sannan kuma za ka iya yi masa mu'amala da sifa wanda yake na jam'in abin da suke da yawa kamar yadda anan ya ce ayyaman ma'adudat shi yasa za ka gani a harshen larabci balarabe yakan ce hadhihi jibalun rasiyatun ko yace hadhihi jibalun rasiyat na fata an fahimta idan yace jibalun rasiyatun kaga jibal ana na duwar wasu masu yawa amma sai aka ce rasiyatun sai aka sifanta da rasiyatun waɗanda suke ajijjire a sama sai aka kawo shi a sifan guda ɗaya idan kuma kace rasiyat ka kawo jam'i masu yawa wanda wannan uslubi ne na ilimin balaga da nau'anta magana a cikin alkur'ani wani lokaci abin da yake ba mai hankalta ba in aka kawo shi a jam'i sai a sifanta shi da sifa wacce take na abu guda ɗaya ko kuma a sifanta shi da sifa na abubuwa masu yawa kamar yadda yabo ayyaman ma'aduda da kuma ayyaman ma'adudat to ayyaman ma'adudat da su yahudu suke ikirarin cewa ai ko an ko an mutu an tashi mutane ranar alkiyama su wuta ba za ta shafe su ba ba za a yi musu azaba ba sai na yan ayyaman ma'adudat ranaku waɗanda suke kidayayyu suna kaddara shi da ayyamu ibadatihim al-ijl wato adadin ranakun da annabi Musa ya je ya gana da ubangijinsa kan ya dawo sai suka bauta wa me suka bauta wa dan maraki to kwana nawa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi a can na'am kwana 40 ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa idwa adna Musa 40 laila ina fata an fahimta wato dare riki 40 wanda ke nuna maka kwana 40 amma aka kira yinsu da me da ainihin 40 da da lail aka kira su da cewa dare to kaga a tsawon wayannan ranaku arba'in din da suka bautawa wato al ɗan dan maraki in aka sa su a wuta za a shafe su da azaba ai musu ukuba ne na tsawon kwana arba'in kawai to amma Allah madaukakin sarki ya musu raddi akan wannan magana da suka faɗa Allah madaukakin sarki ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalili ko hujja na cewa Allah yayi wannan alƙawari da ku cewa ku za a yi muku azaba na tsawon kwana arba'in ne kawai a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce attakhadtum indallahi ahdan am taquluna ala allahi ma la taf'alun kun yi alƙawari da Allah ne cewa azabar da za a yi wa bayahudi kawai na kwana arba'in ko kuma kuna faɗin abin da ba ku sani ne game da Allah babu shakka suna faɗin abin da ba su sani bane game da ubangiji ta'ala babu tsakanin tsakaninsu da ubangiji akan haka to suka ce lan masana naru illa ayyamu ma'duda wannan na nuna maka cewa mutum idan ya kai makura a ƙarya da yaudarar kansa to hatta abin da yake ƙarya ne in ya faɗa shi da kansa zai rika gaskata shi an taɓa yin wani balarabe da ake ce da shi abin nan ash'abu tsamma wato wani ne da larabawa suke da shi a tarihinsu wani makwaɗaici ne na gaske to sai wa wasu ƙabila laifi da ya musu laifi suke ta neman shi saboda su ɗau su rama abin da ya yi musu to ranar da suka haɗu da shi ba shi da yadda ya iya ba shi da maguda to sai ya nemi yake ta neman hanyar da zai biya samu ya kubuta sai ya ce don Allah ku yi haƙuri in kuka yafe ni kuka bani zan muku bishara da wani abin da za ku ji daɗinsa suka ce menene yi mana bishara za mu sake ka za mu baka za mu yafe maka ya ce kun ga gida kaza da kuka wuce eh, ya ce kun ga daga nan baya gida na kaza da na wuce to ana nan ana taron al'ur taron biki a wannan gida an fito da abinci da komai da komai ana wato mutunta baki a wannan guri ana walima don haka ku je wannan guri na tabbata za ku samu irin duk nau'in abinci da kuke so idan kuka je ashe ƙarya yi musu to sai da suka ce to shi kenan ai tunda ya nuna mana haka to mun bashi mun bashi sai aka ce to je ka sai da suka sake shi ya yi gaba ya fara tafiya su kuma sun juya sun je ya ce kar fa su je su tarar da wannan abu haka ne cikar su je gidan nan da ya kwatanta musu kuma su je su tarar da gaske ne ana walima a wannan guri kuma dama karya ya shirya ya ce to gare gaskiya ya juya ya bi su saboda kar a ci bashi to kaga da su ya je kuma ya suka roƙo shi suka yi masa ba to mutum yakan kaiwa wani mataki a rashin faɗin daidai da ƙarya da yaudara hatta idan ya faɗi ƙarya sai ya rika gaskatawa da gashi sai ya rika gani kamar abin gaske ne to kaga anan faɗin su cewa lan tamassana naro illa ayyamun ma'duda wannan ƙarya ce su suka shirya wannan magana suka faɗa amma wannan maganar da suka faɗa sai magana ta ruɗe su sai suke ji kaman ai da gaske ne haka ne to Allah madaukakin sarki kuma ya musu martani ya yace hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja ko dalili na cewa Allah ya ce ba zai muku uku ba sai na kwana 40 Allah ya ce wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wato abinda suke kirkira na ƙarya su danganta wa Allah madaukakin sarki wannan sai ya ruɗe su a addinin su sai suke ji kaman akan gaskiya suke ma kanu yaftarun ma dinnan nan mausula ce wadda kuma ma wacce take almausuliya idan ta zo tana nuni akan duk wani abu wanda suka kirkira na ƙarya to garrahum ya ruɗe su na daga cikin abubuwa da suka kirkira na ƙarya suka danganta wa Allah suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah kaga wannan ƙarya ne sannan kuma sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda kaga wannan shi ma ƙarya ne cewa wuta ba za ta shafe su ba sai na ƴan wasu ranaku sannan kuma baya ga haka sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi ko kuma ba nasari Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan duka burace burace ne kawai irin tasu to waɗannan maganganu din da suka faɗa su ake nufi anan wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wato irin abubuwa da suke kirkira na ƙarya su danganta wa Allah madaukakin sarki wannan sai ya ruɗe su sai suka kara bata ɗoriya kan bata da suke ciki Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa kaifa idza jama'nahum fa kaifa to yaya idza jama'nahum idan muka tara su li yawmin la rayba fihi a cikin wani yini wanda la rayba fihi tabbas babu kokonto wannan yinin zai kasance wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kuma a saka wa kowace rai da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba fadan ubangiji ta'ala fa kaifa idza jama'nahum to yaya idan muka tara su wannan tambaya ta cewa yaya idan muka tara su tambaya ce wacce take ta'ajjubiyya wanda yake cewa cewa lan tamassana naru illa ayyaman maduda kamar abin na bada mamaki ne wannan maganar da suka faɗi yace cewa shi dan Allah ne kuma masoyin Allah yace cewa kuma babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari ya kuma ce shi ko da an shigar da shi wuta to kwana arba'in zai yi wani abun mamaki kaifa ila jama'nahum to yaya halinsu zai kasance in ranar da muka tara su me za su cewa Allah wata ansa za su bayar irin wannan ƙarya da suka sheƙa kaifa ila jama'nahum liyawmin la rayba fihi yaya za su kasance domin kaifa anan ta ilimi sun yi masa fassara ta fuskoki guda uku fuska ta farko wato kaifa anan zai zama khabar ne wanda yake muqaddam akwai mubtada nashi muakkar wanda wannan mubtadan kuma mahzuf takdirin sa zai zama kaifa haluhum idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi yaya halin su yake a ranan da za mu tara su cikin ranar da babu kokonto wannan ranan na nan zuwa yaya halin su yake kaga suna cikin tinuwa suna cikin taɓewa domin a ranar abin da suka faɗa cewa wuta ba za ta shafe su ba tabbas wutar za ta shafe su ko kuma ka kaddara kaifa a matsayin hal wato kaifa ya sunauna fi halihim idza jama'nahum min yawmil jam'i wani hali suke tunani za su tsinci kansu a ciki a ranar da za mu tara su ranar da babu kokonto akwai wannan rana ɗin to kaga nan sai ya zama na kaifa idza jama'nahum ubangiji ta'ala yana wato bayyana abin mamaki dangane da wannan magana da suke faɗi wanda yake faɗin waɗannan maganganu ɗin yaya zai tsinci kansa ila hum liyawmil jam'i idan muka tara su a ranar da zamu tara mutane liyomin la raiba fihi a cikin yanin da babu kokonto a cikin sa faɗin ubangiji ta'ala yawmin la raiba fihi babu kokonto a ciki ai la raiba ka'inun fihi rana ce wacce take tabbas babu kokonto wannan ranar za ta kasance to Allah madaukakin sarki yace wa wufiyat kullu nafs kuma a wannan ranar za a saka wa kowace rai ma kasabat da abin da ta aikata alwafa ko kuma al'ifa'u wato cikewa abun nufi ba da sakamako a saka wa mutum da irin sakamakon aikin da ya aikata idan ya aikata aiki mai kyau sai a saka masa da kyakkyawan sakamako idan ya aikata aiki mummuna to sai a saka masa da aiki wanda yake mummuna irin yadda ya aikata to Allah ya ce to sun wasfa kullu nafsin sai a cike wa kowace rai wadda wannan abin da ke fassara maka da ma'anar tuwaffa za a saka shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya jiyo daga ubangijinsa yana cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiha iyyakum ya ku bayi na hakika ayyukan ku ne nake kidawa kidayawa nake lissafawa sun fiha iyakum sannan in saka muku da ita fa mu wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya tadda alkhairi to sai ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika duk wanda ya tadda sakamakon sabanin haka fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa face sai ya zargi kansa to Allah ya ce wa wuffiyat kullu nafsin sai aka saka wa kowace rai ka duba fa kaifa idza jama'nahum yaya suke tunani halin da za su tsinci kansu ciki idza jama'nahum idan muka tara su li yawmin la rayba fihi a ranar da babu yini idza jama'nahum ka duba anan aka ce idza jama'nahum jama'a kaga fi'ili ne wanda yake madi wato aiki ne wanda yake ya riga ya gabata madadin a ce fa kaifa iz yujma'una li yawmin la rayba fihi yaya suke tsantar yaya suke tunani a ranar da za a tara su a yanan da babu kokonto cikin sa amma sai aka kawo madadin fi'ilul mudari sai aka kawo fi'ili wanda yake mali saboda a tabbata maka cewa tabbas wannan taron sai an yi shi tabbas wannan taron kamar an riga an yi shi an gama ne a gurin Allah madaukakin sarki sannan sai Allah ya ce wa wufiyat kullu nafsin aka saka wa kowace rai a wata ayar summa tuwaffa sannan sai a saka anan kuma aka ce wa wufiyat aka saka to an kawo wannan fi'ili wa wufiyat a matsayin fi'ili madi kamar an riga an yi abun domin a tabbatar musu da cewa maganar su ta cewa ba za su shiga wuta ba sai na tsawon kwana arba'in wuta za ta shafe su to idan aka saka musu da munanan ayyuka da aka suka yi sai aka shigar da su wuta sai wutan ta shafe su na sama da kwana arba'in me za su faɗa a wannan rana ta na fata an fahimta Allah ya ce wa hum la yuzlamuna kuma ba za a zalunce su ba idan suka yi mai kyau za su ga mai kyau idan suka yi mummuna to za su tadda sakamako wanda ya dace da irin mummunan aiki da suka aikata sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار الليل وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah maɗaukaki ya ce kul ka ce da su ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce Allahumma malikal mulki ya Allah wanda yake mamallakin dukkan mulki tu'til mulka man tasha'u hakika kai kake ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kake karbe mulki daga duk wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u kake ɗaukaka wanda kaga dama wa tuzillu man tasha'u kuma kake kaskantar da wanda kaga dama cikin bayinka biyadika alkhair wato dukkan alkhairi a gare ka yake ya ubangiji ta'ala ka ala kulle shay'in qadir lalle kai mai iko ne a busa dukkan komai tulijul layla fil nahar domin kana shigar da dare cikin yini akan yini wa tulijul nahara fil layl kuma kake shigar da yini akan dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kake kuma ainihin fadda rayayye daga matace wa tukhrijul mayyita min al kake fitar da matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kake kuma arzuta wanda ka ga dama ba tare da kayan lissafin abin da ka arzuta shi da shi ba Allah madaukakin sarki yace qul illahumma anan yana umartan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya masa yabo ya masa kirari ya bayyana ainihin wato buwaya da azama ta Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace qul kace Allahumma malikal mulki Allahumma asalin yadda lafazin Allahumma yake asalinsa ya Allahu ne na fata an fahimta ma'anar kalmar Allahumma abin nufi ya Allahu to amma sai aka goge ya da aka goge ya na cikin ya Allahu sai aka canza wannan yaɗin da mimun na ƙarshe na Allahumma wannan mimun na ƙarshe ɗin an da can babu shi asalinsa ya Allahu ne sai aka goge ya me ya rage sai Allahu lafazin Allahu ya rage to tunda an goge lafazin ya lafazin Allahu kadai ya rage to sai aka zo da abin da zai maye gurbin din shine wannan neman din na gaban Allahumma ina fata an fahimta to wannan abin da ake nufi da ya Allahumma abin nufi ya Allahu to dan me aka goge lafazin ya aka canza shi da mimin din da ke gaban Allahu sai ya zama Allahumma abin da ya yasa aka yi haka shine yawaita maimaita kalmar ya Allahu ya Allahu yawan faɗin haka sai yasa yakan yi nauyi a harshe ina fata an fahimta sai zama na ka'ida na harshen larabci wanda da shi aka saukar da alkur'ani na ainihin nuna cewa duk lokacin da yawaita amfani da kalmar ya Allahu ya rika maimaituwa domin bayi suna yawaita faɗin shi a addu'o'insu to sai aka sauƙaƙa shi a harshe aka goge ya din nan aka canza shi da mimun na ƙarshe sai ya zama Allahumma ina fata an fahimta wadda wannan shi ne asalin yadda kalmar Allahumma yake asalin kalmar ya Allahu ne sai aka goge ya din nan aka canza shi da mimun sai ya zama Allahumma ina fata an fahimta wasu daga cikin mabota ilimin nahawu da kuma ilimin tafsiri suka ce a'a yadda asalin yadda kalmar take ya din nan ba a ma kawo ta ba da haka akwai Allahu shine na cikin Allahumma wannan mimun ɗin wato ƙarashin wata jimla ce a gaban Allahu ɗin da ba a kawo ba sai aka taƙaita suke cewa abin da ake nufi da Allahumma asalinsa Allahu ummana bi khair wato ya Ubangiji ka game mu da alkhairinka ka lullube mu da alkhairinka ka nufe mu da alkhairinka ya Ubangiji to amma saboda kada jimlar ta yi tsawo sai aka goge a cikin jimlar ummana bi khair sai aka goge sauran jimlar sai aka bar umma din nan ina fata an fahimta sai aka bar wannan memun din sai zama allahumma asalinsa allahu ummana bi khair ina fata an fahimta to sai aka goge saura daga cikin jimlar ummana bi khair aka bar mimin kawai in ka bar wannan mimin din ka hada shi da allahu sai ya zama maka me sai ya zama allahumma to amma babu shakka wannan magana ta cewa mimun ɗan nan yana nufin ƙarashin wato jimalar Allahu ne Allahumma ummana to babu shakka wannan maganar ba ta da ƙarfi domin ai Allah maɗaukacin sarki ya kawo jima wato lafazin Allahumma kuma ya suke maganar a gaba Allahumma in kana hadha min huwa al min indik Allahumma in kana hadha huwa al-haq kaga da yace Allahumma sai da ya kawo magana kuma a gaba in kana hadha huwa al-haqqu min indik to sai ya zama na dai magana mafi rinjaye a cikin ma'anar Allahumma ana nufin ya Allahu wato kira ne da kuma addu'a da ake yi Allah madaukakin sarki yace qul ka ce Allahumma malikal mulki ya Allah malikal mulki wanda yake mamallakin al-mulki mulki wato al-mulk alif da lam dake cikin mulk ya zama al-mulk yana nufin dukkan wani dangi na mulki da ɗaukaka ƙarami ko babba wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah shi yake mallake da su daka ya malikal mulki ya Allah wanda yake mamallakin dukkan mulki tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kake karbe mulki daga wanda hannun wanda kaga dama wato mutane da suke da cikin imani da sanin cewa haƙiƙa ubangiji ta'ala shi yake ba da mulki ko kuma ya karbe ba sa neman mulki ta hanyar da za su sako ubangiji Allah, domin duk wanda ka gani ya samu mulki ko na sarauta ko kuma na siyasa ya yi takara ya samu ko kuma ya yi gwagwarmayar neman sarauta ya samu to dama tun fil azal Allah ya kaddari zai zama sarki dama tun fil azal Allah ya kaddari zai samu wannan mukami nasa na siyasa illa iyaka ya rage masa gurin neman wannan mukami da Allah ya kaddara masa zai yi ko ya bi hanya mai kyau ko kuma ya bi mummunar hanya amma ko ya yi tsafi ko bai yi tsafi ba tun da dai Allah ya riga ya rubuta zai yi to zai yi shi yasa galibi daga cikin waɗanda suke aikin shirka sannan su samu mukamansu suna tunanin wannan aiki na shirka da suke yi shi yake sawa su samu alhali sabanin haka ne ko da bai yi wannan aikin shirka ba Allah ya riga ya rubuta zai hau wannan mukami Allah ya riga ya rubuta zai samu wannan mukami ko ninki hannunsa ya zauna a gida tunda Allah ya riga ya rubuta tun fil azal zai rike wannan mukami to zai rike to amma shedan sai ya rinjaye su sai su rika jin cewa idan ba shirkan suka yi ba idan ba saban ubangiji suka yi ba to ba za su samu wannan ba to in suka yi kaga anan sun sako ubangiji ta'ala ubangiji kuma dama fitin fil azal ya riga ya rubuta wannan dai mukamin da ya nema zai samu to in ya samu sai ya juya abun zuwa ga ainihin wannan aikin shirka da ya yi shi ya samu masa ya rika wa kansa da bai aikin shirkan ba da bai samu ba to babu shakka wannan shine khasara mabayyani khasara wacce take babu khasara bayan haka Allah madaukakin sarki shine mai bada mulki domin ka gane cewa ubangiji ta'ala shine malikul mulk wato mai bada mulki ya bada mulkin da babu wanda ke da irin sa ka duba annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam addu'a yayi yace mai rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji ka bani mulki wanda yake ba za a sake bawo wani irin wannan mulki ba bayana to gaya min wani wanda yake da mulki irin ta annabi Sulaiman bayan annabi Sulaiman waye ya bada wancan mulki kaga Allah shi ya bayar an yi tsafi sannan aka samu wancan mulki an je an yi binne binne sannan aka samu wancan mulki kawai addu'a ya ce ya ubangiji ya wanda yake ainihin ba da mulki habli min ladunka mulka ya ubangiji ka bani mulki daga gare ka wannan addu'a da yake kenan Allah madaukakin sarki yace wa qusira li sulaimana junudahu min al-insi wal jinn wa tayr mun bashi daga cikin ainihin wato rundunar annabi Sulaiman mun bashi da mutane da aljani har da tsuntsaye Allah ya ce fahum yuzaun suna raba duty a tsakaninsu tsaro da ake bawa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mutane na bashi tsaro aljani na bashi tsaro tsuntsaye na bashi tsaro ta yaya za a yaki irin wannan sarki ta yaya wani zai zo ya galaba akan irin wannan sarki sannan Allah madaukakin sarki ya ce wani Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ruha wato ubangiji ta'ala ya bashi ƙarƙashin mulkin sa yana iya juya idan iska ta taso annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam karkashin mulkin sa yana iya controlling din tafiyar iska tafiyar wata ɗaya. ka dubi tafiyar iska tafiyar da iska za ta yi wata ɗaya ba ta tsaya ba annabi suleiman zai yi controlling ɗinta na tsawon tafiyar wata ɗaya wannan mulki sai da aka yi binne-binne aka samu sai da aka yi wanka da ruwan jini sai da aka zub da jinin yan adam ba ai haka ba roƙon Allah aka yi kawai kuma Allah madaukakin saki ya bayar to haka ma a yau in ka roƙe shi zai baka ka duba na daga cikin ƙarfin mulkin annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yakan tara kaga dai in aka ce wanda aljani kalkashin mulkinsa suke aljani talakawansa ne to wani mulki ya fi wannan in fa za a yaƙi annabi Sulaiman in ya ga dama sai ya ce wa mutane da dabbobi duk su zauna aljani za su je to kuma ba a ganin aljani waye zai iya faɗa da aljani waye zai faɗa da abin da baya gani to waɗannan duka rundunan annabi Sulaiman ne to in ya ga dama kuma sai ya aika da tsuntsaye in ya ga dama sai ya aika da tururuwa in ya ga dama sai ya aika da sauro in ya ga dama ya aika da kudaji in ya ga dama ya aika da kwarkwata in ya ga dama ya aika da kwa'i su je su yaƙe su kaga wannan duka ƙarƙashin mulki nashi ne waye ya bashi wannan mulki Allah maɗaukakin sarki yakan yi kira taro da dukkan wani jinsi na dabba daga cikin dabbobi da dukkan waɗanda suke cikin talakawansa suke ƙarƙashin mulkinsa daidai da dabba ɗaya daga cikin dabbobi idan bata halarta ba annabi suleiman yakan gane ka duba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin ya kira taro ya ga babu hudhud yace jama'a ban ga hudu-hudu ba baya nan ne la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ce in ko yazo sai na masa ukuba sai na bashi horo horo mai tsanani ko kuma yazo min da hujja da dalili mai karfi wanda ya hana shi halartar wannan taro fa maka fa ghayra ba'idin fa qala akhadtu bima lam tuhitu bi jin kadan kawai sai ga ainihin dutsun tsoho da hudu yana cewa annabi Sulaiman akhadtu bima lam tuhitu bi ai na gano abin da kai baka sani ba annabi Sulaiman yace da shi menene ka duba yana fa jin yaren tsuntsaye ya ayyuhan nasu ullimna man tiqa tsairi wa utina min kulli shay an koya mana yaren tsuntsaye in ji annabi Sulaiman alaihi salatu tsuntsu hudu hudu ya zo ya gaya masa ya ce to na ga wata mata a can a ƙasar saba waje ita ka min saba in bi na ba'in yaqin na zo maka da labari na yaqini da na gani da ido na ga wata mata ce take mulkan su kuma suna bauta wa rana kuma bai kamata su bauta wa rana ba annabi Sulaiman ya ce to za mu gani wannan magana taka gaskiya ne ko ƙarya annabi Sulaiman ya ɗau takarda ya yi rubutu ya yi bismillah ya yi muƙaddima ya ba da adireshinsa ya isar da saƙo kuma ya yi fatima ya ce innahu min sulaimana kaga adres ɗinsa wa innahu bismillahir rahmanir rahim muƙaddimarsa sannan ya ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin wannan saƙo da ke ɗauke da wannan wasiƙa sannan ya bawa hudu hudu ya ce to a je a isar da wannan saƙo take hudu hudu ya kai wani sarki ne yake da irin wannan saƙo hudu hudu ya je ainihin ya bada wannan sako ta duba ta karanta tace ya ayyuhal mala'u ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kitabun karim domin a jiki ta ga stamp din annabi sulaiman ba a cewa littafi karim har sai in akwai stamp a jiki shi yasa ba a iya itibarin duk wani wasiƙa da za a rubuta officially rasmiyan har sai in ya kasance akwai stamp a jiki to ta ga stamp shi yasa tace kitabun karim to ka gani lokacin da ta nemi ta gwada annabi Sulaiman shin karamin sarki ne ko babban sarki ta ce to za mu aika masa da kyauta na kuɗi mu gani in ya karɓa to za mu iya yaƙansa? to amma da aka kawo kuɗin mai annabi Sulaiman ya ce ya ce tuna ni bi mal ni za a bawa kuɗi ni za a bawa cin hanci abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya kawo muku dan haka aka aika mata aka ce to za a aika mata bi junudin la qibla lahum biha in ji an ce junudin la qibla lahum biha ana nufin rundunar da sahun farko zai fara a garin da aka aika su sahun ƙarshe kuma zai fara daga garin da suka taso to kaga ta ina za a fara yakin waɗannan junudin la qibla lahum biha ba ta san ta ina za ta fara ba ka ce wanda yake nan garin Kano zai yaƙi wanda yake Abuja amma sahun farko na sojojinsa sun fara tun daga ina ne zan ce sun fara daga zuba kuma sahu na ƙarshe suka fara daga nan fly over ta ina za a yaƙi yaro da yayin nan to annabi suleiman yana da damar yayi haka to bare kuma a cikin runduna da za a aika su je su yaƙi akwai aljani a cikin su akwai tsuntsaye tsuntsayen ma akwai miyagu daga cikin su a cikin su akwai macizai da dabbobi duniyar zaki in aka aika ko giwaye ko damusa ko wane ne waye zai iya yaki da su to ya ce abin da za a aika kenan to sai ta ji tsoro da ita da mutanenta saboda annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kaga izza da kuma ainihin ɗaukaka ta mulki da Allah madaukakin sarki yake da hudhud yace da shi walaha arshun azim tana da karaga mai girma to da wannan karaga take takama to annabi Sulaiman yace abinda ta fi takama da shi sama da komai manya ne da arshin waye zai je ya zo min da shi a lokacin ta riga ta bar garin saba da ita da talakawanta da komai sun bar garin saba kowa an kulle gida an bar gida sun riga sun fito kansu isa falastin annabi sulaiman ya ce wa zai zo min da gadanta don haka in ta zo sai ta ga ta da karagarta anan kaga waye zai iya yaƙi da irin wannan sarki a ce sarkin garin ku ne za a yi yaƙi da shi ko kuma wani sarkin ya sa dole dole ya zo kan ya isa fadan sarki da ya kira shi sai ya ga karagarsa a aje a wancan fada wancan sarki kaga ya san an fi karfinsa ɗaya daga cikin aljani ya ce zai je ya zo da shi kan annabi suleiman ya tashi shiga cikin gida daga fada ɗaya daga cikinsu ya ce ana ati ka bihi qabla an yartar da ilai ka kan ka capta da idan ka rantsa ka buɗe shi zan je in zo maka da shi cikin kyaftawar ido kuma sai ya ga ga wannan karaga azim din da Allah ya ce gashi nan a gaban Annabi Sulaiman sannan ya ce nakiru laha arshaha a juya shi ta kasa gane shi ne ko ba shi ba amma da ta zo ya ce a haza arshi wannan shine wannan shine karaga ki ta kasa ganewa ta ce yana dai kama kaman shi ne saboda bata gane ba da za ta shigo garin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya sa wato subhanallah mulki in dai na Allah ne akwai daɗi malu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da ya san ta kusa isa garin garin garin Falastin ya sa to duk gine-ginen garin garin Falastin ayi su da gwalagwale Allah ya ce wa shayatin kulla banna'in wa gawwas plan din gine-ginen garin Falastin garin annabi Sulaiman architects masu zane duk aljani ne to in aljani zai yi zane gaya yamin kyan da zai yi ba ka gani in mutum ya kware a zane a ce wane kaman aljani to wannan ba kaman aljani ba aljanan da kansa shi zai yi zana, sannan banna'in wa gawas a cikinsu su suke gini suke ɗora tubali su aljanan wasu kuma gawas suna nitsewa cikin manya-manyan koguna suna fitowa da mulmulallun gwalagwalai wadda da su ake ɗora tubali na gidan annabi sulaiman kaga wani mulki ya fi wannan to kaga duk wannan mulki mulki ne wanda aka ruka daga allah wadda wannan ke nuna maka malikal mulki din kenan Allah shine wanda yake mulki a hannunsa yake yakin bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama to amma matukar mutum zai nemi mulki ta hanyar da Allah madaukakin sarki bai yadda ba to sai ya haɗu da kaskanci a nan duniya sai ya haɗu da kunci kuma ba zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba a mulkin sa. sai ya kasa bacci Allah zai hana shi bacci Allah zai hana shi samun nutsuwa da kwanciyar hankali kullum yana cikin firgici da tashin hankali sakamakon ya bi ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya hana shi Allah yake qul allahumma malikal mulki ka ce ya Allah kai ne mamallaki na mulki wato kana rike da mulki duk mulki duk kankantan sa ko girman sa naka ne a hannunka yake til mulka man tasha'u kana ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma ka karbe mulki ga wanda ka ga dama kamar yadda sha'iri yake cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu tashin wani fadin wani a ranar da ubangiji zai karbi mulki a hannun wani to a ranar kuma ake dankawa wani kaga musibar wani ribar wani ribar wani kuma musibar wani ina fata an fahimta dan haka Allah madaukakin sarki wato shine a tu'til mulka man tasha'u kai kai kake bada mulki ga wanda kaga dama watan ja'ul mulka mimman tasha kake bada ainihin wato mulki ga wanda kaga dama a faɗin ubangiji ta'ala tu'til mulka man tasha'u kana ba da mulki ga wanda ka ga dama wannan na nuna maka cewa aqida ta ahlus sunna wal jama'a da suke tabbatar wa ubangiji ta'ala sifa ta mashi'a Allah yana da ganin dama idan ya ga dama zai yi idan ya ga dama ba zai yi ba wannan shine mashi'a shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba za wato duk abin da kuka so ba zai faru ba sai in Allah ya so sai in Allah ya ga dama to sannan abin ya faru to na daga cikin sifofin ubangiji ta'ala wato mashi'a Allah yana da ganin dama yana da sanye wani abu ko kuma ya ki ina fata an fahimta amma wannan ba zai sa ka kira shi da suna al-mushi'u ba me so ina fata an fahimta sai dai ka sifanta shi da sifa ta mashi'a wato sifa ta ganin dama a wani abu da yake sanye Allah madaukakin sarki yace wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha kana ɗaukaka wanda kaga dama kuma ka kaskantar da wanda kaga dama ɗaukaka wanda ka ga dama ya ɗaukaki darajansa ya ɗaukaki ambatansa yana raye mutane suna ambatansa da alkhairi bayan ya rasu mutane su ci gaba da ambatansa da alkhairi ya rasu amma kaman a raye yake kaga wannan al'iz min Allah azza wa jal wato ɗaukaka daga Allah madaukakin sarki wato zillu man tasha ka kaskantar da wanda kaga dama wani yana nan a rayu amma kaman a mace yake da rayuwarsa da mutuwarsa daidai suke hayatuhum ka mamatihim wa mamatuhum ka hayatihim wato mutuwarsu daidai take da rayuwarsu ba ka jin ƙoriyarsa ba ka jin komai game da shi la sa'ad shamsu wala sa'ad nahar shi ba abin da ya taba ba da gudunmawa a rayuwarsa wa kowane mahaluki a duniya yana nan shi da akwai shi da babu shi duka ɗaya ne akwai waɗanda kuma shi yasa ma'abota hikima suke cewa minan nas man yuladu marrataini fa yamutu marra wa minan nas man yamutu marrataini man yuladu marrataini man yuladu marra wa yamutu marrataini wato akwai wanda sau biyu ake haifansa kuma ya mutu sau ɗaya akwai wanda kuma wato sau ɗaya ake haifansa ya mutu sau biyu shi wanda sau biyu ake haifansa ya mutu sau ɗaya Shi ne wanda wato haihuwarsa ta farko zuwansa duniya kaga wannan ita ma haihuwa ce haihuwarsa ta biyu ɗaukaka darajarsa da Allah maɗaukakin sarki ya yi a duniya ya bayyana shi a wa al'umma ya amfanar da mutane da iliminsa da arzikinsa da dukiyansa ya amfanar da mutane da wato makamansa wannan ma haihuwa ce ta biyu amma cikin mutane akwai wanda shi sau biyu zai mutu an haife shi sau ɗaya ya mutu sau biyu haihuwa da aka yi masa sau ɗaya haihuwarsa ta zuwansa duniya amma mutuwarsa ta farko yana nan a duniyar ba a jin ɗoriyarsa ba shi da amfanar da kowa wannan ma mutuwa ce sannan mutuwarsa ta biyu mutuwarsa na komawa zuwa ga kiyama to mutum ya yi ƙoƙari ya kasance cikin waɗanda aka haife su sau biyu su mutu sau ɗaya haihuwarka ta farko da ka zo duniya haihuwarka ta biyu ka amfanar da mutane ko da iliminka ko da dukiyarka ko da ƙarfinka duka wannan amfanar da mutane a matsayin haihuwa yake domin ranar da aka ce babu kai sai an ambace ka da alkhairi sannan mutum shine wanda yake zana wa kansa wato rayuwarsa bayan shi ya mutu mutum shi yake rubuta wa kansa tarihin kansa da kansa bayan ya mutu ya rubuta wa kansa labarin kansa da kansa bayan ya mutu idan ka aikata ayyuka mai kyau ka zauna lafiya da mutane ka taimakawa addinin Allah ka taimakawa mabukata to tarihin kanka kake rubutawa ne domin idan ka mutu a karanta shi a ambace ka da kuma duk sanda aka ambata mala'iku suna nan suna cewa wajabat abin da aka faɗi na alkhairi game da kai nan ya tabbata to haka za a tashe ka ranar alkiyama mutane sun yi shaida akan ka mutumin kirki ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum shahida to haka sai mutane su rike maka wannan shaida amma mutum bai aikata aiki na gari ba bai yi mai kyau ba to ya rubuta wa kansa mummunan tarihi da za a karanta bayan mutuwarsa nan ma kuma an aka ambaci abubuwa na shari da yake mala'iku na nan suna cewa wajabat abin nan da aka faɗa haka ne to kuma sai ka ga ranar alkiyama Allah ya tsare mu sai a masa shaida da munana na ayyuka to Allah madaukakin sarki yace tu'izzu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah shi yake ɗaukaka darajar wanda ya ga dama ya kuma kaskantar da wanda ya ga dama wannan na nuna maka cewa na daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki shine al sunansa almu'iz shine mai ɗaukakawa kuma na daga cikin sifofinsa almu'iz shine mai ɗaukakawa sannan kuma al shine mai kaskantarwa na daga cikin sunayensa kuma na daga cikin sifofinsa Allah maɗaukakin sarki a bisa harshen annabinsa yana cewa innaka لا تذل من لا إنه لا يذل من واليت ولا إنه لا يعز من لا لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت wato la ya dillu man walai duk wanda ka so shi da rahamarka ba zai taba kaskantuwa ba wala ya izzu man adai wanda kuma ainihin ka shi ka nesantar da shi daga rahamarka babu yadda za a iya ɗaukaku to haka ubangiji ta'ala yake in kaga Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mutumin da yake baya wa Allah biyayya to istidraji ne Allah yana son ya yi masa kamun talala ne kaga mutum yana saban Allah yana zalunci yana shirka amma kullum ɗaukaka yake karawa to so Allah madaukakin sarki yake yayi masa kamun kazan kuku amma idan ka ga mutum yana biyayya wa Allah Allah yana ɗaukaka darajarsa to babu shakka alama ce ta cewa ubangiji ta'ala yana karɓan ayyukansa kuma yana son sa Allah madaukakin sarki yace ce yadika alkhair alkhairi a hannunka yake ya ubangiji ta'ala kai kake bayarwa to ana an ce biyadika yadika alkhair alkhairi a tare da kai yake alkhairi a gare ka yake a hannunka to kuma sharri fa babu shakka sharri ma a hannun Allah madaukakin sarki yake sai dai sharri in ya faru da bawa daga Allah maɗaukakin sarki alkhairi ne ta ɓangaren shi kuma bawa shine sharri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairinsa ko sharrinsa kaddara wanda yake na sharri a wa kai in lokacin da abin ya faru ina fata an fahimta misali mutum ne sai mota ta buge shi kaga wannan kaddara ce ko kaddara ce ta alkhairi ko ta sharri kaddara ce ta sharri dangane da shi domin ya ji ciwo kuma ya ji zafi ina fata an fahimta to shi ta bangaren sa sharri ne ta bangaren ubangiji ta'ala kuma alkhairi ne domin an yafe masa zunubansa an ɗaukaki darajansa ina fata an fahimta to duka wannan a hannun ubangiji ta'ala suke Allah ya ce innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan dukkan komai Allah ya ce tulijul layla fin nahar wato kana shigar da kana lullube dare fin nahari akan yin tulij al-ilaj wato shigarwa al-ilaj yana nufin shigar da abu daga sama zuwa ƙasa ina fata an fahimta don haka dare na lullube yini ne ta sama sai ya lullube shi kuma haka nan ma yini ke lullube dare ta sama domin Allah ya ce tuliju ina fatan an fahimta a da haka tunda a lafazin ilaj aka yi amfani da shi ta sama ne dare ke lullube yini yini ya lullube dare wato ta sama to tunda an ce tulij amma sai aka ce tulijul laila sai aka ce kuma fin nahari abun nufi tulijul laila alal nahari wa tulijul nahara alal layl di nan ma'anarsa ala ne domin huruful jarri tanubu ba'daha ba'dan min nahiyatil ma'ana wato wasu daga cikin sashe na haruffan jarri sukan ɗau ma'anar yan uwansu ko da a furuci ba shi aka ambata ba amma ta fuskar ma'ana ana nufin ala ne Allah madaukakin sarki yace wa tukhrijul hayya min al mayyit kuma kana fidda wato fitar da rayeye daga matacce kamar yadda mujahid a hadisi wanda yake ingantacce daga imamu tabari Allah ya ƙara masa rahama yana cewa mujahid yana cewa abinda ake nufi da tuhrijul hayya min almayyit wato ubangiji ta'ala yakan fudda mani abinda tuhrijul ah, hayya min almayyit kana fitar da wanda yake rayayye daga matacce wato da Allah madaukakin sarki yake kagan halittan dan adam wanda yake mai rai daga abin da yake matacce shine mani wa tukhrijul mayyita min alhayy sannan kuma ainihin wa tukhrijul mayyita min al-hayy ka fitar da abin da yake matacce kuma daga rayayye wato mani wanda yake matacce sai Allah ya fitar da shi daga dan adam wanda yake rayayye na fata an fahimta sannan kuma kamar yadda qatada ibn da'ama as-sadusi Allah ya masa rahama yace na daga cikin ma'anan tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wato Allah madaukakin sarki yakan fidda mumini daga tsatsan kafiri kamar yadda ikrima ya fito daga cikin abu babban makiyin annabi sallallahu amma ɗansa sai ya zama mumini ya zama daya daga cikin manya-manyan sahabban annabi wa mai mayyita minal alhayy kuma ka fitar da matacce daga rayayye kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fitar da annabi Ibrahim daga mahaifinsa wanda yake kafiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fitar da sayyidina Ali daga mahaifinsa Abu Talib wanda ya mutu ba musulmi ba kaga wa tukrijul hayya min almayyit kenan to in ka ɗau duka waɗannan fasarori guda biyu na cewa fudda maniyi daga rayayye shine fudda mamaci daga rayayye ko kuma fudda ɗan adam daga maniyi wanda yake matacce ko kuma fudda kafiri daga mumini ko kafiri da mumini duka suna hawa ma'anan wannan aya din domin da Allah ya ce tukhrijul hayya min al mayyit al hayy yana nufin duk wani rayayye wanda aka samar da shi yana nufin a fudda ainihin wato dan tsaki dan tsako daga kwai kaga ikhrajul hayyi ne min al mayyit ina fata an fahimta sannan fudda kwai daga kaza kaga wannan shi ma ikhrajul mayyit ne min alhayy fudda abin da yake matace daga rayayye to duka wannan waye yake yin sa Allah madaukakin sarki a wata qira'ar tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayta min alhayy ba tukhrijul hayya min almayyit ba wa tukhrijul mayyita min alhayy ba to akwai bambanci tsakanin ma'anoni guda biyu almayyit da kuma almayit almayyit shine abin da yake zai mutu nan gaba amma yana da rai a lokacin da ake magana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma mayyit kuma abin da yake ya riga ya riga ya mutu babu rai a gangan jikinsa to duka ubangiji ta'ala shi yake yin wannan wa tarzuqu man tasha'u ghairi hisab kuma kai ne kake arzuta wanda kaga dama ba tare da kayi hisabi ba abin nufi da ba tare da kayi hisabi ba ba tare da an lissafa daidan nawa za a bashi ba kawai sai Allah ya ce a bashi daga cikin taskar arziki na ubangiji ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk